وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون muka sanya gonakin dabino da inabi a cikin wannan ƙasa da muka saukar da ruwa a kanta muka ɓuɓɓugar da idanuwan ruwa waɗanda suke shayar da ita a cikinta